أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومقشف منازن شيء أتكن باب النن خمسي mun zance a wancan saduwa da muka yi a kan ababe guda bakwai da yake khumsi yana ta'alluki da wayannan lamurra bayan aka bayan mun zance a kan wannan ababe guda bakwai yau farkon abin da za mu fara tafsili da bayani a kansa shine za mu yi zance a kan riban nan na kasuwanci yana da cikin daya cikin ababe guda bakwai da muka ambata cewa khumsi yana ta'alluki da su abin da yake mafi yawa mutane wannan sharuta ya tabbata a cikin wayannan mutane shine khumsin ko ɗayan biyar na daga abin da yake Eh, kasuwanci da mutum yake yi da abin da yake ci ya yi amfani da shi shi da iyalinsa to izan wannan abin ya rage a ƙarshen shekara ta wajibi ne wannan abin da ya rage ya fidda ɗaya a cikin kashi biyar ya fidda ɗayan biyar ya ba da nan mun ce a ƙarshen shekara abinda za mu tambaya nan ne yayi mutum zai yi lissafin shekara wannan tambaya na farko kenan ko kuwa me ake nufi da Abin da mutum zai bari a ƙarshen shekara yani da ka yi amfani da shi ya saura a ƙarshen shekara mai ake nufi da wannan sa'an nan tambaya ta biyu shine ya mutum zai yi lissafin ƙarshen shekara ko ya mutum zai yi lissafin shekara shin zai yi lissafin shekara ne a kan watanni yani bi ma'ana kan lissafi ta hijira shine lissafi na wata shine muke ce kamariya ko zai yi lissafi ne da rani yani shine kaman eh, lissafin nan na nasara sannan yaushe ne zai fara lissafi wannan abinda za mu ba da jawabi akan wannan tambayoyi kenan na farko abinda muke nufi abinda mutum zai ciyar zai ci makansa da ya ciyar da iyalansa har ya saura abinda muke nufi a nan shine dukkan abin da yake mutum yana bukatansa a cikin rayuwansa da rayuwan iyalinsa misali za mu shiba akan. abin da mutum yake bukata a cikin rayuwansa da rayuwan iyalinsa shine abin da zai ci da abin da iyalinsa za su ci da tufafin da zai sa da tufafin iyalansa kaya na gida da ake bukata kaman eh, kwasko na cin abinci da shefida da za a yi cikin daki da wayansu kujeru da za a sa a cikin daki da ire-iren wayannan lamura sa'an nan da abin hawan da mutum yake bukata ya zama wannan abin hawan ba ya sai wannan abin hawan ba ne saboda aiki ba saboda ya aiki da shi ba a ya sai ne kawai saboda bukatunsa ya fita ya je wurin aiki ya dawo amma ba wai na aiki da wannan abin hawan ba ne cikin abin da mutum ke bukata a cikin abin da zai ciyar a cikin shekara shine bakin da mutum zai yi dole ya musu liyafa wannan duka an yi lissafinsa sa'an nan abin da zai aurar da ‘ya'yansa da shi sawa'an mata ne ko maza ne duka yana cikin abin da yake bukata a shekara sa'an nan littafin da yake bukata na karatunsa duka yana cikin abin da mai za lissafi abin da zai ciyar a hanya izan zai je ziyara sawan umura zai je ko haji zai je ko zai je ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wa ali ko ɗaya a cikin 'ya'yan nan na ma'aiki zai je ziyarar imamu ali ne zai je ziyarar imamu hussein ne zai je kazimaini ne zai je mashhadi imamun rada ne zai je kuma ziyaran ma'asuma ce dukka inda zai je ziyaran nan waliyai da dangin sama duka yana cikin abin da mai eh, za lissafta wani wannan ya saura ne zai fidda kumsinsa sa'an nan cikin abin da yake cikin wannan babi wato abin da mutum yake bukata Eh, a cikin rayuwansa shine hadayan da zai ba mutane ko na'am hadayan da zai ba mutane sa'an nan sadakan da mutum zai yi ko bakayya da ya yi ko kafara da yake kansa duka wannan yana cikin abin da mutum yake bukata akan haka idan wani a cikin shekara ya iya ya ciyar da dukkan abin da yake bukata ya fidda abin da yake bukata a ƙarshen shekara sai wani abu ya saura to lokacin biyan humsi ko fidda humsin wannan wajibi ne amma Izan karshen shekara ya kai sai komi bai saura a wurinsa ba, wala Allah ma an bi sa bashi to fidda khumsi ba wajibi ba ne. Amma bayan ya ciyar ko ya fidda abin da yake ya yi daidai da sha'aninsa, wato malam abin da ya daidai da sha'aninka shi za ka ciyar, amma an ka je ka ciyar wani abin da yake mai ba sha'aninka ba ne. yani ka yi israfi kenan ko a kai kanka ruwa baka ciyar yadda ya kama da sha'aninka ba misalan mutum kai sha'aninka ne ka dan samu mota wanda take mai dan alfarma sha'aninka kenan sai ka je ka sai wani eh, mota da yake ya kasa da sha'aninka ta wannan kaka ce kudin ya saura eh, za ka yi amfani da shi wannan kai ka sayi abin da yake kasa da sha'aninka dole ka fidda kumsin abin da zai saura akan haka izan karshen shekara bayan wannan ababa da muka ambata da yake mutum kana bukatan su cikin rayuwa sai wani abu ya saura to sai ka raba wannan abin gida biyar ka fidda ɗayansa shi ake ce ma khumsi sauran hudun da zai saura lokacin in ka so ka ciyar da shi ta hanyar alkhairi ne ko ka so ka sa banki ne dukkan abin da kake so za ka ajiye ne wannan ya saura gare ka kafin da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da muke nufi da cewa abin da zai saurama mutum a ƙarshen shekara wannan ababin da muka ambata to ya mutum zai yi lissafin shekara yaushe za ka fara lissafi a ce ƙarshen shekara na humusinka ya kai mutum da yake farkon balagansa wajibi ne a farkon shekaran da ya balaga sallah ya zama wajibi a kansa dukkan sallolin da ke kansa wajibi ne ya yi wannan sallolin a farkon shekaran da ya balaga wannan shekara azumi ya zama wajibi a kansa ba wannan shekara da ya balaga izan shekara ya sake kewayowa a farkon abin da zai shigo masa na dukiya ya shiga a hannunsa hal wani abu ya saura bayan kewowar shekara ta wajibi ne ya fidda kumsin wannan abin akan haka a cikin lissafin eh, shekara na kumsi shi ne farko shekara ko farkon abin da zai shigo maka zuwa ƙarshen shekara na shamsiya kamar yadda wannan malamin ya ambata daga wannan tarihi har zuwa wannan ƙarshen shekara shine abin da muke ce ma shekara ta khumsi kamar yadda za mu shiba misali saboda wannan lissafin shekaran khumsin mutum ya zama ne bayyananne ga dukkan masu eh, bibiyan wannan eh, shiri namu ala sabilil misal eh, mutum da yake shi aikinsa aikin gona ne watan shuki yake yi farkon abin da zai girbe farkon abin da zai girbe to wannan da shi zai fara mai lissafin farkon shekaransa sa'an nan wani ke aiki ta hukuma ko yake aiki karkashin wata kamfani shine farkon hakkinsa da zai fara karba to farkon shekaransa kenan sannan wanda shi kawai yana aikinsa ne ba karkashin wani yake aiki ba shi ma farkon riba da zai fara samu to a wurin zai fara lissafin farkon shekara sa'an izan mutum yana da shago ne kowane irin shago sawa'an shago ne da dunki ko shago ne da yake sai da kayan provisions da wannan wannan farkon mu'amalan da zai fara yi to farkon shekara kenan da zai fara lissafi bayan haka izan mutum shekara da shekaru bayan ya balaga shekara da shekaru ya shude a wannan shekarun mudokesh kamar shekara biyar abin da ya samu na riba ya samu ya shiga hannunsa amma bai fidda kumisin wannan abin ba wannan riban da ya shiga a hannunsa ba kuma eh, abin da yake bukata ya fitar wani abu kuma ya saura a hannunsa to a nan menene wazifan wannan mutum ya kamata ya koma wurin marji'i da yake taklidi da shi ya gaya masa ana bi na kumisin shekara shida to a lokacin sai biya wannan bashin khumsi da ake sa, a lokacin kuma sai fara sabon lissafi a ranar da ya ba da wannan khumsin da ake sa, shine wannan ranar zai zama sa farkon shekara na hisabinsa na khumsi ina ji a wannan ne eh, wannan zancen a yau za mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan rana insha Allah subhanahu wa ta'ala a sabon saduwa da za mu yi za mu fara zance akan wasu masaloli da yake kamata eh, dukkan wanne yake wajibi ne a kansa ko dukkan musulmi da yake wajibi ne a kansa ya fidda kumsi ya san wannan matsaloli da za mu ambata والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته